Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka ya tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Noma da Dalal FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu ma dai sarfil hashin gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Cikin shirin namu za ku ji cewa kamfanin sarrafa kaddarori na gwamnatin Najeriya ya kwace jan ragamar kamfanin sufurin jiragen sama mafi girma na Najeriya, arc Airline bisa fargabar durƙushewa. haka kuma za ku ji ƙoƙarin da gwamnatin jihar oyo ta yi domin inganta harkar ilimi a jihar za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar jamhuriyar kamaru bayan kun ji labaran na yadda duniyar ta yi ni da rahotanni za mu buɗe muku layukanmu domin ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da suka fi muhimmanci a wannan rana ko kuma waɗanda suke ci muku tuwa a ƙwarya lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar bi shida biyar biyar amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Hukumomin ayyukan jin kai suna shiga arewa maso gabashin Najeriya da ke karkashin ikon kungiyar Boko Haram a da. Cibiyar samar, samar da abinci da kula da ayyukan noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shirin samar da abinci na duniya na daga cikin kungiyoyin agajin da suke iya shiga arewa maso gabashin Najeriya a halin yanzu sun kuma ba da rahoto cewa matsalar yunwa da ake fama da ita a yankin tana da girma ainin. Nuru Makital shine wakilin hukumar samar da abinci ta kula da harkokin noma na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ya ce mutane miliyan biyar da dubu ɗari suke fuskantar matsalar ƙarancin abinci a jihohin Adamawa, Borno da kuma Yobe. tal ya ce daga cikin adadin kimanin mutane 120 suna cikin yanayin da ke kama da yunwa ana yawan rasa rayuka sabili da ba su samun isassun abinci kuma ba su samun a kula da su tal ya ce galibin waɗanda suka rasa matsugunansu su ne kuma 'yan gudun hijira na cikin gida waɗanda suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida tal ya ce shirin samar da abinci da kula wato da kula da harkokin noma na Majalisar Ɗinkin Duniya FAO da kuma shirin samar da abinci na duniya WFP suna neman tallafin dala miliyan 20 domin shirin noma cikin watan Mayu a arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin cibiyar FAO a Najeriya ya ce kashi 25 cikin 100 kawai na 'yan gudun hijira cikin gida kimanin miliyan 1.800 suke zaune a ainihin sansanin sauran kuma suna zaune ne a matsugunan wucin gadi. ko kuma tare da danginsu waɗanda su ma suke fuskantar matsi da kuma kuncin rayuwa yakin basasa da aka shafe sama da shekaru uku ana gwabzawa a sudan ta kudu ya tilasta mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ƙaurace matsugunansu zuwa ƙasashe da ke makwabta da kuma haddasa gudun hijira mafi girma a nahiyar afirka kuma na uku mafi muni a duniya bayan siriya da afghanistan bisa ga rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tun da fada ya barke tsakanin gwamnatin shugaba salva kiir da mayakan 'yan tawaye karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar na farko rick mata a watan disamba shekara ta 2013 majalisar ɗinkin duniya ta kiyasin cewa sama da mutane miliyan uku da dubu ɗari biyar ne suka rasa matsugunansu sama da mutane miliyan biyu suna zaune a waɗansu matsugunai a cikin ƙasar yayin da miliyan ɗaya da ko suna neman mafaka a waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da suka hada da uganda ethiopia sudan kenya demokaradiyyar jamhuriyar congo da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya matsanancin fada da aka yi a watan julin bara wato yulin bara ya ajoba babban birnin kasar ya sa mutane da dama suka kaura zuwa sudan a shekara ta 2016 Sabon shugaban ƙasar Somalia ya ce zai yi aiki tukuru domin ganin an cire ƙasarsa daga jerin ƙasashen da aka hana shiga Amurka. Mohammed Abdullahi Mohammed da aka fi sani da suna Farmajo ya shaida murya Amurka shirin sahira da aka yi da shi ta wayar tarho jiya Alhamis kwana ɗaya bayan nasarar bazata da ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a Somalia. Ya ce hakika na, tattauna ni ne zan tattauna akan wannan batu da gwamnatin amurka ta wajen sanar da shugaban kasar da kuma gwamnatinsa cewa al'ummar samaliya mutanen kirki ne masu hazaƙa farmajo ya ce 'yan asalin ƙasar samaliya sun reni 'ya'yansu a amurka saboda haka za mu gani ko zai sauya tsarinsa ya cire samaliya daga jerin ƙasashen da aka hana shiga amurka babu tabbas a makomar umarnin hana shiga amurkan bayan kotun ɗaukaka ƙara ta amurka ta goyi bayan hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke na hana aiwatar da dokar da ta dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma hana baƙi daga samaliya da kuma waɗansu ƙasashe da galibi musulmi ne shiga amurka to kuna, kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya shaida wa takwaransa na ƙasar china xi jinping a wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho cewa amurka za ta mutunta tsarin kasancewar china ƙasa ɗaya ta wajen goyon bayan matsayin china cewa tana da ikon mulkar taiwan Grace Alheri Abdu kenan ta karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin kamfanin sarrafa kadarori na gwamnatin Najeriya ya kwace jarragan babban kamfanin sufurin jiragen sama mafi girma a Najeriya, Arik Airline. Bisa fargabar durƙushewa wakilin murya Amurka Abuja Hassan Mai na kaina na bin diddigin wannan labari. Kamfanin gwamnatin Najeriya da ke sayan kadarori wato Amcon ya amshe babban kamfanin jiragen sama a Najeriya wato Arik Airline bisa tangal-tangal da kamfanin ke yi na neman durkushewa. Tuni har an naɗa Mr. Roy Elebodu a matsayin kantoman kamfanin. Captain Adobala shine mataimakin shugaban kamfanin na Arik Airline. Za mu kalibanci wannan abin da kotu ta yi a kotu kuma idan za a juya abin za a iya juya abin. Wannan kamfanin naku yana dab da durkushewa akwai batun albashi da kuma dimbin bashin da ya masa yawa. Gaskiya ne wannan? Akwai lokacin da kamfani zai zama yana cikin wahala yana cikin matsaloli kala-kala. To don haka mu kanmu kamfani da muke aiki a cikin wannan wuri mu ma muna farfadowa daga recession da aka shiga. To amma me batun da ake cewa kamfanin yana dab da durkushewa? A'a, yo ai kamfani na dab da durkushewa ya kamata kenan ya zama cewa kamfani ne baya biyan albashi, baya biyan basussukan shi, kuma baya ma abin da ya kamata. Mu kuwa kafin a karbi kamfanin muna harkar jirgin sama a wajen guda arba'in zuwa tamanin akan kowace rana. Biya ma'aikata har zuwa watan Disamba kuma muna biyan basu sukan da ake bin muna da matsala kwarai amma batun dubu sai a bar taso ko dai gwamnati na son mame wannan kamfanin ne ta farfado da Najeriya Airways ɗinta to wannan gaskiya sai dai ka tambayi gwamnati amma mu ba za mu iya cewa wani abu a kai ba a cewar ma'aikatan Arik Air na farko a Najeriya irin su Usman Bala halin da kamfanin ke ciki a halin yanzu ko kaɗan bai ba su mamaki ba according to standard practice na aviation naga suna violating a lot of abubuwa naga to bai bani mamaki ba mu ne prayer ne hanya da aka ɗauka muka buɗe arik ɗaya abin da ya fi a aviation ya fi kashe kamfani shine efficiency time to tun asali da aka fara operation we are lacking time gaskiya na biyu you cannot understand the financial strength na arik arik sun zo with new aircraft da muke kira tiyaroba ni tun da na shigo aviation shekara ashirin an taɓa ganin kamfanin da ya sai sabon jirgi wa sai arik in aviation for you to operate an aircraft a brand new aircraft for you to record cover that money, it will take you in the operations of Nigeria, it will take you a minimum of 24 years. An buɗe arik around 2006-2007 har yanzu za ka ce bai shekara goma ba sha. To ka gani yanzu wa'annan jiragen tun ba a kai ko ina ba kamfani ya kai grosset to ya kake expecting kaga dama akwai question mark tun asali a cikin harkar kenan da aka operating da waye zaka ga other sector yin service providers zaka ji suna bin bashi manyan kuɗi zaka ji masu mai ne zaka ga su kansu su fan su waye duka suna bin arik manyan kuɗi me yasa arik ba za su iya biya ba to shin me amshi wannan kamfani ke nufi ga tattalin arziki ga kwararre malam Yushewu Aliyu da yake wa shine dole ne gwamnati ta sa ido sosai alaman da aka samu a wannan kamfani na jiragen sama to abu ne wanda yake bai da kyau a tattalin arzikin ƙasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan, gwamnatin jihar Oyo ta kaddamar da wani kwamiti da zai kula da harkokin ilimin sakandare a jihar. Hassan Umar Tambol na da ƙarin bayani. a kokarin da take yi na inganta tare da zaburar da harkar ilimi a jihar oyo gwamnatin jihar oyo ta kaddamar da wani kwamitin masana da masu ruwa da tsaki da zai kula da harkokin ilimin sakandare a jihar oyo gwamnan jihar oyo sanata abiola ajimobi ne ya kaddamar da kwamitin a wani zauren taron ƙasa da ƙasa da ke jami'ar ibadan that apart from full participation by all stakeholders, but also it will afford all of us to know what is going on. This will help in bridging the gap of deficiencies and improve academic standards. It will also profitably integrate government and community efforts in the management of public secondary schools in our state. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce mun yi duk masu ruwa da a cikin harkar ilimi haka kuma zai dama a san abin da ke tafiya a game da ilimin wannan zai taimaka wajen cimma burin da aka sanya a gaba kuma ya inganta ilimi kuma zai karfafa kokarin al'umma da gwamnati baki daya ta yadda za a lura da ilimin makarantun sakandare a jihar Oyo shi ko kwamishinan ilimi kimiyya da fasaha na jihar Oyo Profesa Adeni Oloyefela ya ce gwamnati mai ci ta ci gaba da taimakawa sashen ilimi a jihar Oyo kuma ta fahimci bukatar da ake da ita a game da inganta ilimi. The innovation in the state. Understand the need for continuous improvement and innovation. Idan ba a manta ba, a watannin baya ne gwamnatin jihar Oyo da kungiyar malaman jihar Oyo sun yi ta da jijiyoyin wuya a game da matsayin ilimi a jihar Oyo, inda gwamnati ta nemi masu hannu da shuni su taimaka wa ilimin jihar Oyo. Malamai suka yi zargin gwamnatin jihar Oyo na so ta sayar da sashen ilimi ga masu kuɗi. Haka zalika, sakamakon jarabawar gama gari ta sakandare waton WAEC da aka yi yi a can baya ta nuna cewa jihar Oyo ce ta zama ta 34 a cikin jihohi 36 na Najeriya wanda haka ya harzuka gwamnatin jihar Oyo. Kaddamar da wannan kwamitin da ya samu halartar masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. da Hassan, kafin mu buɗe layukan wayarmu a shakata da wannan waƙar. Gwalo babban kan buɗan Usman. يا الهجوم yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, ma da lamun samu kiranmu na farko daga Niger, wane ne akan layi? Aminu sunana Suleiman daga Bidda Niger State. To Malam muna sauraron ka me ke cima tukwa ƙwarya a yau? To magana wadda na a abin ga magana na guda biyu ne na sai daya magana Buhari wadda mutane suna suna ta surutu a ciki. Buhari ma wanda ya ce yana barka ko ya yi ko ya yi wata daya yana hutu abunsa ya ba laifi ba ne. A bashi ya hutu abunsa. Na bi kuma magana na kuma akan magana yan sanda ne wanda buhari ya ba da oda a yi screening a mai da mutane kuma an a mai da mutane ba sai mene faru ba kuma ko yan yan yan labarai kuma ba ko kowane abin ga kan shi ba shi na abin yana damuna ne to ma da lamun gode kare da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je fatas kuma wani ne akan layi lawan mai tireda ne daga nasarawa fatas to malam lawan muna sauraron ka wato abin da nake son faɗa wa mutane ya kamata dukkan mutum mai son ci gaban ƙasa ya yi wa buhari addu'an fatan alkairi wanda ya kamata mutane su gane cewa shi fa buhari nan mutum ne kamar kowa kuma dukkan mutum babu wanda aka ce da zai mutu ko da ma mutuwarsa ya zo ballantana a ce wannan rashin lafiya na wanda ya shafi kowaye ne don haka muna fatan allah ya ba shi lafiya ya dawo da shi lafiya To amin ya rabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Katsina wane ne akan layi? Malam na Katsina kana akan layi? To ina jin da mun rasa na Katsina. To bari mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi? Sama'ila Isfawa. To ma'an Sama'ila menene a ranka ke son ka? Ramar Ganjiwa jihar Bauchi Najeriya. To muna sauraron ka ma Sama'ila. To yau abin da yake ra'ayi na a yau juma'an nan akan maganar shugaban mu ne halin da wasu muke ji suke faɗan wani yana ci mu a matsayinmu wadda muka zaɓi shugaba muhammadu buhari shugaba mai adalci muna masa addu'an fatan alkhairi wannan hutu da duba likita da yake yi ubangiji daman da shi lafiya domin mun san masu cewa masu barna ne ba su a ce yau babban burinsu a ce yau ya mutu shi ne suke tsoron sa amma mun mu dai muna masa addu'an fatan alkhairi da fatan ubangiji Allah ya dama da shugaba gida Allah to madalla mun gode kwarai da gaske malam Sama'ila bar mu je Azare wane ne akan layi kana magana da Garba Ibrahim Dabra Mukafu Azare to malam Garba muna sauraron ka eh ina addu'a Allah bawa waliyin Allah Muhammadu Buhari lafiya kuma wannan dattijo muna ƙara sa shi addu'a Allah kara karamar mar kwazo da ilimi domin ya fitar da mu dan har ga Allah mu bawon Allah nan ba abin da zamu ce masa sai Allah saka da alheri to madalla to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je barno wane ne akan layi na Barno kana tare da ni to ina jin dai mun rasa na wagi wane ne akan layi Abakar Abubakar Alhaji Mala Abakar to muna sauraron ka menene ra'ayinka ra'ayi akan maudu'in nan batun rashin lafiyar janar muhammadu buhari ne muna sauraron ka fata na duk kirista da musulmi a tashi da addu'a mai lafiya ma yana bukatan addu'a balle mara lafiya allah ya ba shi lafiya allah ya dawo mana da shi lafiya kalau To Amir mun gode kwarai da gaske a Malam Abubakar bar mu je Taraba wane ne akan layi a Taraba? Na Taraba kana tare da ni? To ina jin dai mun rasa na Taraba. To amma mun sami kira daga Nasarawa wane ne akan layi daga Nasarawa? Lalladi ne daga Nasarawa a lafiya bai bari. To Malam Lalladi muna sauraron ka. Wato to da to abin da ake magana kan rashin lafiyar buhari dai muna nufi fata Allah ya bashi lafiya to amin ya rabe amma mafi sau ne ya kamata ya yi bayani idan lafiyar da gaskiya to Allah ya bashi lafiya to ba jami'ansa sun fito sun yi bayani ba to mun gode kwarai da gaske malam to bari mu je nasarawa dai wane ne aka layi daga nasarawa alaikum daga waya jihar nasarawa to ya suna malam ya yi ramadan Ibrahim Iroma To Malam Ibrahim muna sauraron ka. Yau wato gaskiya ni ma kan keke kuke dangane da rikin lafiya Muhammadu Buhari. To kowane fa yana iya rikin lafiya ko kuma haka ne mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka ba ma jin kare sosai bari mu je da maturu wane ne akan layi daga da maturu ana magana da haruna mai kabare to mala haruna muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau zaka iya magana akan komai kake so ina kawo buhari lafiya ina lafiya malam kana tare da mu kwarai na tare da ku yawa to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je kaduna wane ne akan layi a kaduna malam barka da aiki barka da dare yawa ya suna malamin sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillah babu shakka idan muka ɗauki wannan batutuwa wanda al'umma suke ta surutu kan shugaban ƙasar Najeriya mu dai muna fatan ya kamata a ce shugabannin 'yan arewa ko kuma a'a su kansu 'yan Najeriya da kasance su ne wa shugabansu addu'a ta fatan alkhairi dan ina ganin ba daidai bane a ce shugaban ka rika bin shi da mugayen maganganu da maganganu ba su dace ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba shugaban kasar mu lafiya kuma ya dawo mana da shi lafiya kuma duk mutumin da yake kokarin ya kashe shugaban kasa bai mutu ba to shi Allah ya san yadda zai da shi kuma mutuwa ma ai tana karkashin tana gwanin Allah ne to mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa Garo bar daga Kaduna kuma barin mu je Kano wane ne akan layi hello yawa wane ne akan layi kuna magana Nasiru Injiniya da Babur Gwamnati to Nasiru muna sauraron ka menene a zuciyarka a yau gaskiya ra'ayi na ina fata Allah ku dawo mana da shugaban gida lahiya kuma Allah ya sa Allah ya bashi lahiya idan mun shi gida lahiya ci gaba da arzikin ya saba shi ne kawai ra'ayi ne wani alamun mu shi ya lahiya to madalla mun gode kwarai da gaske malam ba mun samu dai kira daga kebbi wane ne akan layi daga kebbi alhaji su banza banza ya wuri to alhaji su muna sauraron ka dan rage rediyon ka da Allah to muna dai roƙon Allah babu hali lafiya mu muna roƙon Allah ya baki lafiya Allah kuma ya kawo mana shi lafiya lau masu jiya ta da ya dai Allah ya rasa musa su eh na gode to madalla mun gode kwarai da gaske to bari mu je Yobe wane ne akan layi a Yobe hello assalamu alaikum amin wa alaikum salam abu imam barka da aiki yau barka dai Alhaji Madukolo Ibrahim Gaggashwa Yobe to malam muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau to ina muku fatan alheri akan wannan shirye-shiryen da kuke kuma shugaban ƙasa baba buhari allah da da shi lafiya a tare shi a abuja lafiya kowa ya gan shi allah ya da shi abuja to mun gode kwarai gaske da fatan alkhairin da ka mana a da kiran wayan ka daga daukan wayar kuma ka karshen daga wayan mu a yau sai kuma ranar litinin allah da za mu sake buɗe layukan mu za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai wasanni a takaice ranar lahadin da ya gabata ne kasar jamhuriyar kamaru ta dago kofin gwani na gwanaye na nahiyar afirka wanda ƙasashe goma sha shida suka fafata tsakanin tsakaninsu a can kasar jamhuriyar gabon an da ta doke ta kwarata ƙungiyar kwallon kafan ƙasan misira da ci biyu da nema ƙasar kamaru dai ta ɗauki kofin ne har sau biyar na farkon a shekara na dubu ɗaya da dari tara da tamanin da hudu sai kuma na biyu a shekara na dubu ɗaya da dari tara da tamanin da takwas na uku kuma a shekara na dubu biyu kana na hudu a shekara dubu biyu da biyu yanzu dai sai da kasar ta kwashe shekaru goma sha biyar bata dauko kofin ba na biyar ne ta dauka a shekara na dubu biyu da goma sha bakwai umaru inuwa tsohon kocin kasar jamhuriyar kamaru ne eh abin da zan faɗa sai ce kofin nan an yi ba zata ne domin ba wani dan kamaru da ya sa a kansa cewa 'yan wasan kwallon kafa na kamaru waɗannan yaran nan ta su je su ɗauko kofi to amma kaga da yake mu muna namu Allah na nashi ga shi ubangijin Allah ya sa sun je sun yi kokari sun je sun dauko wannan kofi ranar laraban da ya gabata ne shugaban kasar kamaru mustabiya ya karbi tawagan yan wasan kwallon kafa a fadarsa anda ya shirya musu liyafa cin abincin rana shugaba biya cikin jawabinsa ya yaba wa kungiyar kwallon kafa na inda mutabus layon Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue Ni da mai ɗaki na mun yi muku lale marhaba kuma muna farin ciki da wannan kofi da kuka ɗauko domin mun san cewa kun haɗa ƙarfi da ƙarfe ne kuma kun zama tsintsiya maɗaurin ɗaya. Mun gode muku mun san cewar kun zama masu kishin kasar ku kuma mun gode wa malamin kwallon kafan kasar kamaru hugo bros wajen namijin kokarin da ya yi na baku gudunmawarsa da kuma al'umman kasar kamaru an da suka goya muku baya mahama awal garba muryan amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sakataren tsaron amurka james mattis ya yi ziyararsa ta farko zuwa wata ƙasa a cikin wannan wata zuwa ƙasashe biyu masu ƙawance da amurka da suka hada da koriya ta kudu da japan inda ya sake jaddada aniyar amurka ta tabbatar da tsaron waɗannan ƙasashen da amurka ta jima tana ƙawance da su a yankin asiya da tekun pacific a birnin siyo sakataren Mattis ya bayyana ƙawancen amurka da koriya ta kudu mai matukar muhimmanci ga zaman lafiyar yankin da ɗaiɗaitun al'amura ya faɗa cewar akwai haɗura tattare da gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi haɗe da shirinta na makaman nukiliya da ire-iren kalaman barazana da ke fitowa daga bakinta ya ƙara da cewa ƙoƙari da amurka take yi na kare ƙawayenta da kuma shirin tsare su na ci gaba da zama mai muhimmanci ya ce za su daƙile duk wani hari akan amurka da ƙawayenta kuma za su ɗauki mataki masu tsauri da raɗaɗi akan duk wanda ya amfani da makaman nukiliya akan batun barazanar kera makaman nukiliya da muggan makamai da koriya ta arewa ke yi amurka tana ɗaukar matakan tsaro na kare al'umman koriya ta kudu da kuma dubban sojojin amurka da ke jibge a cikin ƙasar sakatare matiz ya bayyanar da girka wata laimar kariya ta sama a koriya ta kudu wanda za ta iya tarewa da lalata makamai masu linzami da koriya ta arewa za ta iya harbawa kan ƙasar ɗauke da makaman kare dangi har ila yau ya yi magana a kan bukatar da ke akwai ta ci gaba da faɗaɗa dangantakar amurka koriya ta kudu da kuma japan a birnin tokyo sakatare matis ya kwatanta hulɗar amurka da japan a matsayin mai wanzuwa kuma tubalin zaman lafiya da tsaro a yankin asia pacific ya sake jaddada aniyar amurka game da tsaron japan ƙarƙashin yarjejeniyar tsaro kuma ya yaba wa japan da irin babbar gudunmuwa da ta yi wa zaman lafiyar wannan yanki sakatare matis ya nanata cewar bai kamaci amurka da japan su yi kasa a gwiwa ba kai irin kalubaloli da suke tasowa inda ya ambato barazanar makaman nukiliya da muggan makamai da yawan takala da koriya ta arewa ke yi sai kuma karuwar neman fada da china ke yi a gabashi da kudancin tekun china sakatare matis ya nana ta bukatar tabbatar da abin dokan ƙasa da ƙasa da ƙasashen duniya suka gindaya wurin warware takaddaman filaye ta hanyar sulhu da diplomasiya amma ba ta nuna ƙarfin soji ko kai hari ba ya ce walwalar kewayawa cikakkiya ce Gani irin ƙalubalolin tsaro da ake fuskanta, sakatare matis ya ce akwai buƙatar amurka da japan su ci gaba da zuba jari akan jami'an su da ƙarfin aikinsu akan haka za su tabbatar sun yi hulɗa ta gaskiya a yau da kuma shekaru masu zuwa ya kara da cewa amurka tana tare da abokai da ƙawayenta sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wanda kuma ya kawo mu ga za mu kuma giras ta bamu labarai amma wannan karan a takaice hukumomin ayyukan jin kai suna shiga arewa maso gabashin najeriya da ke karkashin ikon kungiyar boko haram a da cibiyar samar da abinci da kula da ayyukan noma ta majalisar ɗinkin duniya da kuma shirin samar da abinci na duniya na daga ɗaya daga cikin wato na daga cikin ƙungiyoyin agajin da suke iya shiga arewa maso gabashin najeriya a harin yanzu sun kuma ba da rahoto cewa ana fama da matsananciyar yunwa musamman a yankunan da aka tsuguna da 'yan gudun hijira Yakin basasa da aka shafe sama da shekaru uku ana gwabzawa a Sudan ta kudu ya tilasta mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ƙauracewa matsugunansu zuwa ƙasashe da ke makwabta da kuma haddasa gudun hijira mafi girma a nahiyar afirka kuma na uku mafi muni a duniya bayan Siriya da Afghanistan bisa ga rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tun da fada ya ɓarke tsakanin gwamnatin shugaba Salva Kiir da mayakan 'yan tawaye karkashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar na farko Rick Mata a watan Disamba shekara ta 2013 Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan uku da dubu ɗari biyar suka rasa matsugunansu. Sabon shugaban ƙasar Somalia ya ce zai iya iyaka ƙoƙari domin ganin an cire ƙasarsa daga jerin ƙasashe da aka hana al'ummar su shiga Amurka. Muhammad Abdullahi Muhammad da aka fi sani da suna Farmajo ya shaida murya Amurka shirinsa na gani ya shawo kan wannan matsala. To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta taya na gabatar da shirin sai kuma sai da Hamdun wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Boytech. Ni Sarfila Hashin Gumil ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.